Out bon, danye ne da dariya ku kan yi mugunta a ga yana fara fata sai so mara gada ran kide kuma a ga yana dawaki ran kide yawa wannan zama kamar da gaban ma dawaki wallahi gaban ma dawaki

alkawari ya maka alkawari amma sayan ta za ka yi da kuɗi da yawa kuma bai je rima aska domin mai wa bai sani domin mai wa baka san shi ba sai yau sai yau to zai ga rima aska da yau za ka ga rima aska kuma tantabara za ta dawo amma duk wanda ya ce ya zafi tsakanin shi ne da shi a dawo lafiya a dawo lafiya mm. wanda ya ce zafi ya tsakanin shi da shi kowa ba idan sa abinci Come on! amin marafa marafa Allah taimaki marafa ana magana marafa na magana tattabar cewa marafa ya ban ta ta marafa ce ta marafa ce ta Allah shi kara ma lafiya malafa Allah ya saka ma gidan aljanna na gode malafa ga ga so mu lalaka ne na gode na ma da wakin kano Abdulaziz! Ana kira! Ana labar!

sai ya zanyo zanen nan ya je gaban marafa lafiya na a na kubra kada sai dan gado ruwa gida gida ta fasa shi da hankali kubra cike da na gode Gadaran kanan marafa! Gadaran kanan marafa! Gadaran kanan marafa! Gadaran kanan marafa! Nan ba da hanya. Gadaran kanan marafa! Gadaran kanan marafa! hanya ka zo ka da ne ko na

Vamos, vamos, vamos.